yanzu mun shigo lokaci na sanyi wasu cututtukan sanyi sukan iya faruwa ko kuma ce shigowar canjin yanayi da aka samu wasu sukan iya fama da irin matsalar eh, mura da tari to a wannan bidiyon zan kawo abu a wani sirri da za a yi amfani da shi ga wanda suke fama da matsala ta yoyon majina idan kana fama da matsala ta yoyon majina ko kuma kin san wanda yake fama ko ka san wanda yake fama da matsala ta yoyon majina to a daure a taimaka masa da wannan sirrin da za mu faɗa wanda sirri ne mai ƙarfi kuma yana da tasiri sosai kuma abu ne wanda ba an kawo muku shi da ka bane ba bincike ne tabbatar da cewa wannan wannan wannan abin da muka kawo yana da tasiri a wannan bangare ɗin.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 tsarin bidiyon kai tsaye insha Allah kamar yadda muke magana akan wanda suke fama da matsala ta yoyon majina wato abu ne wanda ya danganci mara ko kuma ya danganci tari to yadda za a yi shine za a nemi salar tafannuwa idan aka nemi salar tafannuwa sai a yayyanka ta ƙanana in aka yayyanka salar tafannuwa ƙanana ƙanana to wannan salar fannuwan da aka ɗan yayyanka ta ƙanana ƙanana yadda mutum zai iya haɗiyewa sala ɗaya kenan na tafarnuwa da safe sala ɗaya da rana sala ɗaya da daddare aka samu ta safen aka ɗan yayyanka ta ƙanana aka yayyanka sai mutum ya haɗiye ya bi ta da ruwa da rana ma sai mutum ya yayyanka ta ƙanana ƙanana ya haɗiye ya bi ta da ruwa da daddare ma sai mutum ya yayyanka ta ƙanana ƙanana ya haɗiye ya bi ta da ruwa sau uku kenan to haka za a yi wannan haɗin kwana uku kwana uku za a yi ana wannan haɗin bayan an ci abinci duk lokacin da mutum ya ci abinci sai wannan wannan